وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون حقيقة hujjar Yahudawa wajen ƙin bin annabi Muhammad ita ce faɗinsu zukatanmu a rufe suke, babu abin da yake isa zuwa gare ta, na daga cikin abin da kake faɗa, ba ma fahimtar komai daga cikinsa, alhali abin da suke faɗa ba haka yake ba. kawai dai Allah ya kore su ne daga rahamarsa saboda kafircinsu, don haka ba za su yi imani ba sai dai da ɗan kaɗan daga abin da Allah ya saukar.